manyan ɗaliban marigayi Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria sun ce kisan gillan da aka yi ma fitaccen malamin ba zai rasa nasaba da feɗe gaskiya komai ɗacinta da yake yi ba. Dr. Abdurrafiu Abdulgani wanda ya magana a madadin ɗaliban Sheikh Albani Zaria jim kaɗan bayan dawowa daga makabarta da aka je bizne shi. Ya ce suna da yaƙinin ko masu waye suka yi wannan kisa Allah zai bayyana su nan duniya ko gobe kiyama. Wannan rashin ba abu da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. muna fatan Allah ba bamu ladan hakuri shi kuma tare da wanda suka tare da shi Allah gafarta musu ya musu rahama ba su aljanna mu da kukiya ko za ku dan yi mana karin haske akan yadda wannan abu ya faru a wato kamar yadda kowa ya sani kowace lahadi asabar da lahadi shi malam bane ka ina gabatar da karatu a cikin salafiya to jiya cikin kaddaran Allah an yi karatun sayi muslim da yamma da dare an je an yi na buharin ya gama yana kan hanyar dawowa gida wannan al'amari ya faru wasu masu bindigogi suka zo akan babura da mota na biye da su suka zo suka har harbi motan suka zage motan sun harbi motan ta gefen duka guda biyu nan ne aka malam ajalin shi ya zo da shi da matar shi da kuma ɗaya daga cikin 'ya'yan shi a matsayin ku na ɗaliban malam ko kuna eh, da tunanin kila yana da matsala da wani eto eh matsala kan ba mu ɗaliban shi kaɗai ba kowa ma a najeriya ya san malam na da matsala da mutane da yawa inda duk inda malami yake na faɗin gaskiya da matsala da al'umma kamar yadda annabawa ne da Allah ya turo su duk inda annabi yake ke wa'azi akan gaskiya ko a kashe shi ko a karyata shi wasu annaba da yawa an wulaƙanta su to wannan sanannen abu ne cewa malam ya sha gwagwarmaya da mutane a cikin jihar kaduna da wajen jihar kaduna ma akan aƙida akan siyasa akan harkokin rayuwa da kowane iri haka yana da makiya ko ta ko'ina don haka bunna ba zai rasa nasaba da daga cikin wayannan mutane makiyan shi ba a sako na ga al'umma wannan jiha ne eh, kamar yadda Allah ya faɗa kullum nufin zai ƙatil maut don rayin da Allah ya halitta sai ya mutu suke ba ma rai ba kullum man alaiha fan aka Allah ya ciki sautur rahman duk wani abu da ke doron ƙasa dole sai ya ƙare ba ma abu mai rai ba za a yi hisabi ga kowa don haka sakon ga al'ummar musulmin jihar Kaduna kowa ya kwantar da hankalin shi kada wanda ya je zagi wanda ya tada hankali ya zanga zanga ko kashe kashe wannan al'amari kamar yadda Allah faɗa cikin suratul baqara wallahu hudu ma kuntum taktumuna duk abin da ake boyewa Allah zai fitar da shi wata rana za a gani in ma ba a gane ba a lahira dai Allah zai bayyana wanda suka yi wannan aikin wanda suka yi wannan mugun abu muna fata a yi musu addu'a Allah ya musu abin da ya dace da su. Malam Magaji Doka ɗaya ne daga cikin ganau ga yadda 'yan bindiga daɗi suka kashe marigayi Sheikh Muhammad Awal Albani da mai ɗakinsa da kuma ɗanshi guda ɗaya. Muna gidan can muka hangi wannan abu salin karfe goma da minti kaman ko goma ne na dare kuma bayan nan muka leko ta kan wancan karfe muka hangi mota gwab guda ɗaya da mashin roba-roba guda ɗaya mai mashin da goyo su kuma masu mota gwaf sun fito daga nan suna harbi mu kuma muna kan wancan karfe muka hange su ko za ku iya gane ko mutum nawa ne mutum za su kai mutum biyar a motan sau nawa suka harbi zai kai ko goma ko kuma sau tara nan take suka rasu ko eh, ko bayan an dauke eh, su shi dai mutum biyu da mata da ɗa nan suka rasu shi kuma mai gida aka ɗauke shi a wata moto aka malam aka nufi da shi a suna adamu na tsallaka titi kenan wannan abun na jibarin wutan nan kowa da ƙanana da jaket na hango su bayana kana ganin su kai suna mutum biyar ne kowa da jaket a nan suka kwanta ba wa suke ba dama suna wurin suna wurin nan nan malam ya zo ya hau kansu ya same su malam yana zo suka tashi tsaye suka dingi bashi wuta sun mishi harbi ya kai talatin ina ji to ko mai rundunar 'yan sandan jihar kaduna ke yi game da kisan Shehu malami sheik albani da mai ɗakin shi da ɗan shi da aka yi a daren ranar lahadi DSP Aminu Lawal shine kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Kaduna. Eh mun samu rahoto na abin da ya faru da kuma rasoshi Malam Albani a Zaria a cikin daren jiya. Kuma zuwa yanzu dai jami'anmu sun fafa wajen bincike da kuma ƙoƙarin wato samun yadda za mu gano waɗanda suka aikata wannan abu wanda kuma Allah su ya yadda. muna nan muna ta iya kokari kuma da yardar Allah za mu samu nasara da za mu gano kuma mu kama waɗanda suka aikata wannan muna aiki. Ko akwai wani abu da dindin 'yan sandan ta yi a daren jiya? Eh jami'an mu suna kusan ko'ina gwargwadon hali kuma muna samun haɗin kai daga al'umma kwarai dangane da wannan abin alhini da ya faru. Shi dai marigayi Sheikh Muhammad Awal Albani an haife shi ne a watan Satumba na 1960 a garin Muciya da ke ƙaramar hukumar Sabon Gari a lardin Zazzau. kuma ya yi digirinsa a kan fannoni daban-daban har guda takwas. Ya kuma rasu ne ya bar mata uku da yara kimanin ashirin. Isa Ikara, murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya. duniya duniya ko mutu ya huta ko mutu ya huta a rigar kuma tarihi ya nuna mutuwa ga wannan mutuwa ga wancan mutuwa ga wancan mutuwa riga ta ce da da hali wallahi